العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فشي قبل كراتمنا توفة الحكام na alƙabi abubakar al'asimi a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da tara kuma za mu tashi fassan fi bai'in na fadaini walhuli wa shiridi wato fasali da yake bayani dangane da hukunce-hukuncen sai da kudade guda biyu ina nufin zinari da azurfa sauran kudade ma sai shiga ciki irin su naira su dala su sefa da riyal da sauransu walhuli da kuma kayan ado kaman kaman kayan ado na zinari ko na azurfa wa shididi da makamancinsa sashe kuma menene ka'idodi na cinikin kuɗi da kuɗi ya ake sai da su a baya mun yi faɗi ka'idodi na sai da abinci ya ce wa sarfu aqzu fiddatin bi zahabi aw aqsuhu wa ma tafadulun ubi wal jinsu bil jinsi huwa al murafala بالوزن أو بالعد فالمبادلة والشرط في الصرف تناجز فقط ومعه المثل بثاني يشترط وبيء ما حلي مما مما اتخذ بغير جنسه بنفس النفلة وكل ما الفضة فيه والذهب فبالأروب البيء في ذاك وجه والصرف وتشنجي تشنجي نكوديه shine aqdu fiddatin karban azurfa bi zahabin idan an bada da zinari ka ba da zinari a baka azurfa au aqsuhu ko sunkuyan haka shine ka ba azurfa ka karbi zinari to sai wa mata fabulun ubi to in dai jinsin ya saba zinari ne da azurfa ko azurfa da zinari wa ma ubi ba a kita fadulun fifiko ba za ka iya ba da dinari goma a baka dirhami ɗari biyu ko ɗari ka ba da dirhami ɗari a baka dinari goma saboda saboda nau'in ya canja wato ana faɗan ana ambaton zinari da azurfa wato shine dinari da dirhami shi dirhami dinari daga azurfa aka samo shi abin nan daga zinari aka samo shi dirhami kuma daga azurfa to a lokacin da sune ne kuɗin su ake kashewa a matsayin kuɗi to tafiya na tafiya sai suka zama abu mai tsada to sai ake yin wasu sulalla ko kuma takaddu wanda suke tsayawa a matsayinsu suna ake ce musu al'aurafun na wato takaddu na kuɗi shi yasa suke ɗaukan hukuncin zinari da azurfa duk abin da aka hana a cinikin zinari da azurfa to an hana shi a cinikin naira da riyal ko naira da dala ko naira da sifa duk abin da aka hana a zinari da zinari ko azurfa da azurfa inda a canja ko za a siyar to an hana a naira da naira ko riyal da riyal ko dala da dala baya halatta a kai da shi a haka saboda yanzu wa'innan takardun da muke kashewa a matsayin kuɗi su ne suka tsaya a matsayin zinari da dirhami ne zinari da azurfa saboda me dalilin da ya sa aka haramta riba a cikin zinari da azurfa saboda kuɗi ne a wannan lokacin to su ma wa'annan kuɗi ne to da ka duk abin da aka haramta a cikinsu na riba to an haramta a cikin ne me sa saboda illa ɗaya ce ta haɗa su ko biyu ɗaya ne samaniya ne kasancewan su kuɗi to da ka duk abin ne yake na kuɗi to riba yana shiga cikinsa. ba kamar yadda suke fahimta wai sai dinari da dirhami kai ba lokacin dinari da dirhami shi ne kuɗi kuma ba za ka ce kuɗin mu nan fulus ba ne. wato fulus asali ba kuɗi ba ne diddigaggan dinari ko in an kera dinari ko dirhami to masu dan wasuwa a kasa kasa a tattara sun wanda su ba kuɗi bane ba ka je kasuwa ka sai abu abun nan da su ba asali to wayannan su sai aka yi afuwa a wancan lokacin saboda ba su ne asalin kuɗi ba to mu kuma yanzu naira asalin kuɗi ne dala ma haka sefa haka riyal haka to ba za ka ba su hukuncin fulus ba ka ce wai makaruhi ne an ko a ciki a wannan kuskure ne saboda kamar yadda dinari da dirhami yake matsayin kuɗi na asali a wancan lokacin to haka nan kuma naira take asalin kuɗi shi yasa sai ka je ka sai zinari da naira saboda ka tsara ka sai sai da kayanka da naira gidan gidanka saboda ka sai da ka da zinari ko dinari ba ko dirhami ba babu wannan su ma sun zama kadarori kawai amma da da suke a matsayin kuɗi sai ake ta bayani a kansu kawai to za ka duk abin da ya shafi dinari da dirhami da shafi ko haramci to ya shafi kuma naira da riyal da dala da saifa da sauransu da sauran kudaden da ake mu'amala su irin su pound da euro shi yasa ne cewa wa shibu da makamancinsa sai ce shi sarfu shine ka ba da abin nan zinari a baka zinari ba ka ba da azurfa a baka zinari ko ka ba da zinari a baka dirhami yace ta wannan ko an yi fifiko ba matsala saboda jinsin ya saba ba iri je ba ne. ba dinari ka bara ka baka dinari ba dinari ka baka dirhami ba dirhami ka bara ka baka dinari to anan don ka ba da dinari sai an baka dirhami goma babu matsala ya ya ce wa mata fabulun ubi ba ke hakan ba to haka ne in za ka ba da naira a baka riyal ko da naira ɗari biyu ka bara ka baka riyal ɗaya ba matsala ba ne ko ka ba da naira ɗari bakwai da hamsin a baka dala ɗaya na amerika wannan ba matsala ba ne saboda jinsin su ya saba saboda hadisi ingantacce na imam muslim wanda zai mun kasa shi manzala kama yake wa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum idza kana yadan biyadi idan abin nan wannan sifin nau'o'in kuɗin ya saba ku sai biyu yadda kuka dama biyan da farashi ya tashi ko ya ƙasa in dai hannu da hannu za a yi abin da aka haramta shi ne ka karɓi nawa naka sai an jima ko ne in naka nawa sai an jima wannan shine aka haramta wanda kuma malam sai bayani a gaba a kansa sai ce wal jinsu bil jinsi huwa al murasala bil wazni aw bil addi fal mubadala wal jinsu jinsin kuɗi shine nau'i bil jinsi in da a da shi da nau'insa kama a ce riyal da riyal dala da dala naira da naira dinari da dinari dirhami da dirhami huwa muratala shi yake cewa aunawa domin asalin ridili abun auni wato sai ka bani daidai abun da na baka shine an auna kenan idan naira ne a baka naira in dinari a baka dinari dirhami a baka dirhami riyal a baka riyal to wasu malin sa ce masa muradala ma kawai ai kaman an auna ne kwano ɗaya kwano ɗaya kilo ɗaya kilo ɗaya to sai yace bil wazni da awu awu na sikeli kenan kilo goma kilogram kenan goma kima na kilogram goma aka ake auna zinari da da, azurfa aw bil addi ko a kidan ya kawai a ce dirhami goma wannan ma dirhami goma dinari goma dinari goma kan kidan ya suke nan. to sai ce fal mubadala wannan shi ake cewa canji shi ake cewa canji tunda ko canji ne ya zama ciniki to da ka dole akwai dokoki a kansa akwai dokoki a kai ya zama kasuwanci tunda jinsi ɗaya ne to dole sai ya zama daidai wa daidai. domin ya shiga babin ciniki ba babin idara ba ne ba babin wai kamin aikin kuɗi na biya ka ba ne a canjin kuɗi da kuɗi ne ko da kasuwanci shine mubadalatul mali bil mali li gharabi tamalluk canjin kuɗi da kuɗi don nufin mallaka na ka naira ka bani naira don ka mallaki na wani ko mallaki naka to ko sisi ba za ka kara ba ka bani dirhami na ka dirhami ko sisi ba za ka kara ba don ya zo mubadala babu fifiko a jiki ka bani riyal in baka riyal to wannan fa riyal goma riyal goma riyal ɗari riyal ɗari naira dubu naira dubu dubu ɗari dubu ɗari babu ƙari ko kaɗan ba za ka ƙara ba saboda jinsin ɗaya ne ba ainihin wato jinsi ne nau'i ne daban-daban iri ɗaya ne amma da da riyal za mu yi canji wannan ko nawa ka ƙara babu damuwa don darajansu ba ɗaya ba ne amma darajansu ɗaya in kuɗi za ka ba ne ba ka kuɗi to wannan ciniki ne ba ya da ƙara ba haramun ne na fata kuna fahimta kada wani ya roƙe ku cewa wai canjin kuɗi da kuɗi kuma zai iya zama ijara kada zai zama ijara ijara shine mubadalatul mali bil manfa ka je ka amfani wani shi kuma ya baka kuɗi shine ijara wato ka tsayo wani aiki shi kuma ya fi haka kaga shi aiki ya kai kuma kuɗi ka bashi to wannan shine ijara kaga wannan shi ba za ta shiga cikin nan ba amma idan kuɗi zan baka ka bashi kuɗi to sai zai zama daidai daidai wa daidai wa in ko aikin kuɗi za ka min sai dai in baka cek ko kati na ka je banki na ka karɓo min kuɗi to ladan karɓo wanda kai na inda ne ajiya za ka ɗauko min ka je banki ko ATM nawa na yi ajiyan kuɗi na a can ka je ka ɗauko min to wannan zuwan da kai ka da ɗin sai in biya ka amma in daga aljihunka ko akawun ɗinka za ka bani ni ma in baka daga aljihuna ko akawun ɗina wannan ciniki ne canjin kuɗi da kuɗi ne nan ƙara naira ɗaya ya zama riba ya zama riba dalili a kan wannan hadishin manzala an ta imam muslim ya ruwaito yace az-zahabu biz-zahabi waznan bi waznin mislan bi mislin faman zada aw istazada fa huwa riba zina da zuri kuma da maka ce kuɗi da kuɗi kawai su ne kuɗi a wannan lokaci nera da nera. ba za a auna shi daidai wa daida ne mislan bi mislin daidai wa daida in ka bani goma in baka goma ɗari in baka ɗari faman za da duk wanda ya ƙara wani ka bashi dubu goma shi ya bada dubu sha ɗaya a wista za da ko ya nemi a ƙara masa ya bada dubu goma ya karɓi dubu sha ɗaya ko ka karɓi sha ɗaya ka bada goma fahuwar riba wannan shine riba wani hadisin fakat arba ya ci riba in dai jinsin kalan kuɗin ɗaya ne sai dai ya zama daidai wa daidai da wanda ya ƙaran da wanda ya karbi karin dukkan su sun ciri ba shine ma'anan faman za da wanda ya kara kaga wanda ya kara wani aka bashi abin da bai kai na ba abin sa za da koyi ne ya kara masa kazo za ka karbi neran sai a ce maka a sai za ka bada in dubu goma to za ka bani ɗari biyar kaga ya nemi a kara masa ya cire ba. wa huwa riba shi yasa shi riba da wanda ya bayar da wanda ya karba dukke ne hadisi ya tabbata a cikin sai muslim manzala sa hadisin Jabir bin Abdullah yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akilar riba wa mutilahu wa katibahu wa shahidihi wa qala hum sawa'un manzo sama ya tsini wa mai cin riba wa mutilahu da mai bayarwa a ci karka ta ah, ta ani ne da na bashi yake da laita ah, in baka bashi ba ci ne da mai cin da mai bayarwan dukkanin su manzo sama ya tsini musu da mai rubutawa da wanda zai zama ya yi shaida da wanda zai yi shaida ya zama shaiduna lallai wani ya ba da kaza wani ya karbi kaza shine shaida akan wannan cinikin in dai riba ne dukkaninsu maza su ya shine musu duk da tausayin al'ummarsa da yake yi sannan kuma yace duk da suke a laifi ko shaida kai ko rubuta bajanta naka bayar ko ka karba duk da suke a laifi sannan abu mai hadarin ya kamata a yi sakaci a cikin sa ba duk wata shakka wata shubuha da ya shigo ya kamata ka guje ta an ce maka wannan abu riba ne ka nemi wata sana'a kawai sai Allah ya yi sana'o'i da yawa in ya haramta wannan to zai halatta wannan Kuma duk nau'in kasuwanci an halatta shi riban ne aka haramta wa halallahu albaya baia wa harrama riba Allah halatta ciniki ya haramta riba ya haramta riba to sauran kasuwancin kuma akwai dokoki in ka abin nan ka shiga da wani algush ko wani abu nan ne ka shiga cikin haramun amma asalin tsada ne amma duk kasuwanci ne ba canjin kuɗi da kuɗi ko yi zama kana ba kana kari ko ana kara maka wannan haramun ne tsantsa in ji mai ubangiji subhanahu ana? kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya zuwa qur'ani mutum zai tashi ma wakati ranar alkiyama sannan kuma yana da yaki tsakaninsa da Allah yana da yaki tsakaninsa da ubangiji subhanahu wataala kuma gara mai shan giya da shi don yake cire ba, gara mai shan giya na sha gaya mana an tambayi imam malik wani ne ya sha giya ya ga wani ya sha giya yana ta tangaɗi yana faɗuwa sai ya ce masa sai ya ce idan akwai wani abu da mutum zai sa a cikinsa wanda ya giya shari ya ce matarsa ta tafi sai kuma ya sha kakar fa a samu shi zai sa mamali ya tambaye shi ya ce ga abin da ya faɗa yaya matarsa ta kasa kuka tana nan mamali sai ya ce je ka ina nazari washe gari dawo ya dawo ya sake tambaya ce je ka ban gama ba sai mamali kam ya ɗauki ƙur'ani daga bakara har zuwa nasi na karanta yana bincike hadisan da ya sani duk yana bin su don ya gano ko akwai wani abu kare ba da fatawa kuma ya zama ko akwai wani abu ne da ya zo sai ce matar ka ta sako da babu abun da ya fi riba sharri yace tasaffatu fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam walam ara shay'an asharra min ar-riba lianna Allah qad azna bil hadisi ita nabi qur'ani daga bakara nasi na ji sunnonin mazala ta kuma tun na duwa babu wani abu da zaka ci mafi sharri kamar riba saboda Allah ya ce tun riba akwai me akwai yaki tsakanin da shi ya rana alkiyama za ku yaki da Allah saboda haka ka nemi sana'a kawai ta halal kai ka je ka shigar da kanka duk abin da ka samu a duniyan nan shirme ne mutum wani gyara maka da za ya ce maka aka ci gaba da ibaga ta haka maka ba ta guji abu kuma a shari'a akwai itiyadi shi ne duk abin da kake shakkar sa ma ka bar shi kawai manzon sama ya ce da ma ya ribu ka ila ma la ya ribu ka bar abin da kake shakka zuwa ga abin da ba ka shakka saboda akwai sana'o'in da ko shakka babu halal ne me yasa zaka rungumi kai sana'o'i na haramun wanda manzon sama ya tsine wa mai yin sa wanda aka sai ka sai ka abin nan ka dinga itiyadi a addinin kai ne akwai tsoron Allah ka dinga gudun haramun shine alwara'u kana gudun haramun duk abin da ka sa akwai dan shakka dal faran ma baka gane ba ma to Allah ka bashi ka koma zuwa ga abin da yake na halal wa tiyatin fi umuri dini man farra min shakkin ila yaqini gudu zuwa ga shakka bar shakka ka tafi zuwa ga zuwa mala yace wa shartu fi safi tanajuzun faqat wa ma al-mithlu bi thani yushtarat wa shartu sharaɗi fi safi a canji wato ka bani naka in baka nawa amma kuma sun saba ba iri ce ne. yake tanajuzun gaskatawa ne shi ne sharaɗi. wato kai naka dinari na Za mu ina ka zai iya fin naka ko na fi naka na wani na naka riyal kamar riyal dubu in baka naira dubu a dubu ɗari biyu naka dirhami nawa riyal nawa naira in baka naira dubu ɗari bakwai da hamsin kuma ni dala dubu ɗaya ba ba ba matsala ta ya saba ya saba amma abin da aka shirɗanta shine tanajuz gaggautawa shine munajaza abin da aka ce munajaza shine a inda muka kulla nikin ka bani kar mu rabu ka bani shine ya zama ba su rabu da majalisul akadi ba at-taqabu fi majalisul akad karban abun a inda aka kulla shine kuma ma'anan yadan biyadin wa idza ikhtalafa hadhihi al-asnaf bi'u kayfa shi'tum idza kana yadan biyadin in sun ya saba ku siyar duk da kuka ga dama koda wani ya fi wani tunda nau'in ba dai bane amma ya zama hannu da hannu wanda ake nufi hannu da hannu shine munajaza munajaza wato yi gaggawa kafin karabu rabu a wannan ba wannan wannan ba wannan ba wai a'a yana miƙa maka kana tamka masa ba a an ce dan biyadin saboda ai in za a yi da sauri to kana miƙa wannan ma na na miƙa amma na nufin ka karɓa inda aka kulla abun kar a rabu sai an biya kar a samu dogon lokaci kuma to shi ma kenan wanda jinsin ya saba in dai za ka bayar misali yanzu ina son sefa yanda masu canji suke galibi ina son sefa miliyan goma ba ni da ita ka miliyan goma wasu sai a baka miliyon abin da kawo an sayar ma ita misali dubu abin da miliyon tara kuɗin Najeriya sai a baka miliyon tara a lokacin za ka je ka nemo sefan kuma an yi ciniki babu ita wannan haramun ne an an samu kintiri ba za a baka kuɗi ka je ka nemo ta ba to ba ma wannan ba kaya ma muka ce bai halatta sai da jiya jiya a nemo shi yanzu ba kawo shi ba ya shiga nuka kan mallake wannan tana abin da ya shafi canji da kana son sai fa miliyan goma ya eh to dakata kar ku yi ciniki sai ka je ka nemo ka mallake ta in ba ka da ita nan sai ka ce to zo ka tawo da miliyon ka tawo da naira sai a zo a yi ciniki ka ba ni miliyon tara to ga miliyon tara ga miliyon goma ka sai fa shikenan wannan shine ka'ida na ciniki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ya sharɗanta an ya kone yadan biyadi dole sai ya zama hannu da hannu wannan duk malamai su ittifaqi akan wannan wannan shine yake nufi da da asaf an yakuna min ghairi jins ya zama ba ba jinsin su nau'in su ba dai ba so sai ce wa ma'ahu mislu in tare da shi kuma misalin sa ne za a sayar zinari da zinari azurfa da azurfa dirhami da dirhami naira da naira riyal da riyal ko bisani yushtarat yushtara ana shir'anta bisani da shir'anci na biyu shine tafabul adamu tafabul ya zama babu fifiko shine misiliya kenan wato in iri ɗaya ne kuma kuɗin ya zama daidai wa daida ba ƙari sannan kuma a lokacin za a biya kasa sharɗi biyu kenan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisai daban-daban a cikin a cikin wato ainihin hadisin Bukhari da Muslim لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيء الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضه على بعض ولا تبيع غائبا منه بناجز فيد ديناري ذا ديناري دي دي دي ودي دا كرك عارة كرك عارة مكا كرك سيد أذرفا دا أذرفا سيد دي دي ودي دا كرك عارة كرك عارة مكا كرك سيد نيرا دنيرة سيد دي دي ودي دا كرك عارة كرك عارة مكا ريال دا كرك عارة كرك عارة مكا kaga dole sai an sami siriya in ce kuɗin shi ne ne daidai wa daida ko naira ɗaya ka ƙara riba ne sai ce wala tabi'u gha'iza minhu binajizin kar ka sai da wanda baya nan da wanda yake nan kaga idan wani din kenan kada ya zama baka da neran a yi ciniki ka karɓi riyal wai za ka nemo naira ko kuma baka da riyal ka karɓi naira a yi ciniki wai ga naira nan kai kuma ka je ka nemo riyal wannan ba halatta sun an samu riban nasiya riban jinkiri haramun ne ba ka sai da wanda baya nan da wanda yake nan saboda haka dole sai an samu munajaza duka guda biyu munajaza fa'ala ne kai ka kawo naka yanzu ni ma in kawo naka yanzu to sai mu tini ba ka sayarwa sai ka mallaka dama kuma yana nan nawa ne kudin kaza amma za ka iya tambayan farashi shine mafita kana son ka zo ka sayi riyal ko dala wane nawa ne dala ake sai da dala a kasuwa ɗari bakwai da hamsin ok to ba damuwa ai zo aka ce na siya sai ka zo da neranka ba ne a kaya da dalan ya eh, yi na da ita ga nan nawa ne ɗari bakwai da hamsin ka min ɗari bakwai a a ɗari bakwai da ashirin da talatin a a za ku yi ku daidaita in ya a babu rage sai ka ce to na siya ba ni ya baka ka bashi sai dai ka tambayi farashi amma ba kai ciniki ba yawa in kuma transfer za a yi baka wurin ka tura wakilin ka karfi dalan yana nan a zaune a wajen sai karfi dala sai kuma ka tura masa ko kuma ka ce karɓo min dala dubu kar ku yi ciniki sai ta shiga hannu kai ka ce nawa ne dubu ɗari bakwai ne sai ka tura masa kace shikenan wannan yayi amma a gaban nan a na siya kaza a bashi daga baya zan turo maka kuɗi ko ka turo kuɗi daga baya za a baka wannan musulunci ya haramta sun ce haramta wannan duk malai ko sun a kan wannan wani hadisin bukari da musulmi. ne wannan ita ce ka'ida na fiqa na cinikin kuɗaɗe hada-hadan kuɗaɗe na duniya kuma galibi ana zamewa a nan a sai dai illa marahim Allah wanda Allah ya kiyaye hacuwa su ma ana yi mutum yi da su ma ya zo wai ciniki da shi sai shiga kasuwa sai nemo ya maka yana zuwa kamar yana da su wannan baya halatta haram ne wa shardu. wa bai'u ma hulliya min tukhiza bi ghairi jinsihi bi naqdin nafaza wa bai'u ma hulliya sai da abun da aka masa ado da zinari ko azurfa Min tukhiza abun da aka rike shi mi ghairi jinsi ba da jinsin sa ba bi naqdin da kuɗi nafaza ya zarto. wato na ko azurfa ko zinari nan wannan baiti yana maganan abu ne asalinsa ba zinari ba kamar takobi kaman alqur'ani kaman wani abu na wanda mace za ta yi ado da shi misali ta sai halatta ta ado da zinari ko ko da tufafi ne ya aka masa ado to idan da zinari aka masa ado ya halatta ka saye shi da da azurfa inda azurfa aka masa ado ya halatta ka saye shi da me da zinari ko kuma ka saye shi da naira shikenan ka huta amma ba za a yi masa ado da zinari ka sai shi da zinari ba to ai zinarin da ka bayar ya fi zinarin da ke sa shi kuma za a sai da zinari da zinari ya zama daidai wa daida ba za a masa ado da azurfa ka sai da shi da da azurfa ba a sai dai ka sai shi da zinari ko da naira ko da riyal ko da dala to da in akwai wannan nau'in to dole ne sai dai ka ya zama daidai wa daida ko ba za a gane ba tunda wani abu aka yi wa ado da wannan na fata mun fahimta yace wa kullu mal fiddatu fihi fa bil urub al bay'u fihi fi zaka wajab wa kullu mal fiddatu duk abinda akwai azurfa a cikin sa wa da zinari akwai azurfa akwai zinari a cikinsa. sa to fa bil da kadara ne wata kadara daban kuɗi daban albai'u, ciniki wajab ya wajab fi zaka cikin wannan da aka zo sai aka yi wa abun kamar takwabi ne za ka saya ko ƙurani sai aka masa ado da zinari da azurfa tunu ba za ka sai shi da zinari ba ba za ka sai shi da azurfa ba sai ka sai shi da me da kuɗi ko wata kadara daban ka ba da wata kadara a baka ko kuma naira ko ne. ba ba ta mun fahimta saboda haka in an saye shi in an masa ado da duka biyu to kuma duka biyu ba za a saya da shi ba da zinari da azurfa inda kwa ɗaya aka ba sai ka sai shi da ɗayan ba za ka fi shi da wato da asalin ba to kuma sawa'un abin da aka yi wa adon shi ya fi yawa ko kuma adon ne ya fi yawa zinarin ne ya fi yawa ko ko takobin ko qur'anin duk yadda aka yi dai ko shi ya fi yawa ko shi ne kaɗan sai ka saye shi da ɗaya jinsin in kuma duka biyu ne ka saye shi da naira ko ka saye shi da wani kuɗi daban ko wata kadara daban wannan ita ce wato ainihin ka'ida fasali na gaba faslun fi bai istimari wa ma yulhaqu biha fasalin da ke bayanin sai da ƴaƴan itatuwa wa ma yulhaqu biha da abin da ake riskar da su wato kamar shuka kenan an ce simar to shuka yana shiga to menene ya ake su kuma me hukunci hukuncin su duk da a can ba mun mun yi magana akan usul wato gona da bishiyoyi sai kuma yasa dole sai an yi bayani kuma na ƴaƴan itatuwa da da tsirrai da suke cikin gonan amma dai wannan ko fasali ne na musamman don shi shi yasa za ka iya samun maimaitin abin da muka yi a baya amma shi ma maimaitin yana da amfani saboda takararu ya mu da himar wato maimaitawa yana sa ko mutum bai da ganewa sosai ya zama ya zama ya gane kai mai ganewan ma maimaitawa ne yake sa ya rike don da ga ya rike karatu to yau gobe ne kawai yana maimaitawa ko ana maimaita masa yana ji a kunnensa in ba ka ba za ka rike wayan bayanan ba yasa za ka ga maimaicin wasu abubuwa ما بيع الثمار والمقاف والخضر بدو الصلاة فيه شرط معتبر وحيث لن يبدو صلاه همتنا ما لن يكون بالشرط للقطع وقع وكلفة القصيل ملكه حري لبائع إلا بشرط المشتري ولا يجوز في الثمار الأجل إلا بما إثماره متصل وغائب في الأرض لا يباء إلا إذا يحصل الانتفاع بيع الثمار sai da ‘ya'yan itatuwa, wal makafi da guna, nau'i na guna, to kankana shiga ciki, kankana, abu mai siffan guna, gunan ma akwai wanda ake ci a kake, mun taba bayanin nan ko? Aka ce can wajen yobe akwai gunan da ake ci, ba wanda muka sani zai ci ba. Suna ake cewa makafi, alƙissa, to nau'in su da wanda suka yi kama da su, da gurji ma sai shiga ciki kenan ko? Ne ne gurji? Shi ne hukumba ko? ko ba shi ba ne shi kaman shi kaman gunan yake ko a dunkule yake kaman ya haka shi yana dunkule ba abin nan ba shi ma kukumban ya shiga ciki duk nau'in yanzu ne wal khudar da kuma korra su ne kaman kayan marmari irin su lemo irin su ayaba irin su goba su inabi abin nan wadda ke inabi eh, inabin da su simar ne ya shiga ciki ‘ya'yan itatuwa dai, ko kuma abubuwa wanda suke na marmari, ko abubuwa da ake miya da su, duk sun shiga cikin hubar, ba ce musu kabarawa ko ka ce musu fawake, ababen marmari, ko ka ce musu tawabe, tawabil kai, irin su tattasai da sauransu. So sai aka ce wa'innan nau'o'i na ‘ya'yan itacen, wasu salahi, wato butu salahi kenan, nan saboda baikin, badawo Salayi bayyanan buransu fihi sharɗin sharaɗi ne mu'tabar abin lura fihi a cikin cinikinsa wato ba ka sai da ɗan itace ko kuma irin wayannan kayan marmari ka sai da 'ya'yan itacen a saman bishiyansa sai ya bura sai alaman ya nuna yadda za a iya ci ko da ke gama nuna ba ya karisa nunan a bishiya ta muna fahimta su kankana da sauransu sai alaman yadda in an yanka za a iya sha da shine budu salahi ko da in ka dan bashi dai bai karisa ba amma in ka bashi ko ba kun da zai same shi zai karisa da kansa to a lokacin ne ya halatta wato ainihin asiya to kaga wannan mun yi makamantin wannan saboda hadisin bukhari da muslim daga abdullahi bin umar yake na ha rasulullahi ta sama an bai'i simari hatta yabdu salahuha na halba'i wal mubta'a manzo sama ya hana sai da 'ya'yan itatuwa har sai buransu ya bayyana alaman nunan su ya bayyana yake kuma ya hana mai tsaye da mai tsayarwa duka biyu aka hana an hana ka tsayar an hana ka saya duka biyu dama in kaga idan ba mai sayarwa ai ba mai ba za a samu mai saya ba in ba mai saya ba za a samu mai sayarwa ba wannan shine budu salahi kenan shi budu salahi mun yi bayani a ba muka ce indibino ne shine wato ya zama abin nan ya zama yayi jaja jaja yayi me yayi fati fati yanda za a iya me za a iya cinsa sauran ‘ya'yan itatuwa wani ba sai ya yi jaje-jaje ba kawai sai ka ga ya nuna alaman alaman nuna so da haka masu masu amfani da yi tatuwa sun san alaman buransa alaman ya nunansa to kaga shine budu salayi kenan idan kuma dan itace ne wannan idan hatsi ne kwayan hatsi shi kuma sai kauri sai tauri ta yanda ko ba ruwa ba wani abu ma dai kawai zai gama bushewansa sai yayi haka za a sai da shi in ba ka ba ba za a ba za a sayar ba sai ce wa haisu lam yabdu salahu hamtana malan ya kun shar'i lil qat'i waqa bi shar'i lil waqa lil waqa lil qat'i waqa wa haisu lam yabdu salaha idan kuran bai bayyana ba alaman nunansu bai bayyana ba imtana ya hannu, ma'ana haramun in an ce mamnu'un ana nufin me haramun in an ce haramun ana nufin mamnu abin da aka hana shi ne haramun haramun kalmar larabci ne ko mamnu ma kalmar larabci ka ce an hana ma'ana ya ya zama haramun za maka hukuba idan baka idan baka yi shi ba to shine ma'anan imtana ya hanu ma'ana ya zama haramun haruma kenan ya lalle tasra'ani fa qultu la fa qultu laha fa qultu laha haram ko haramun hanawa yace ma bi shar'i bilkadai matikan ba a sharɗanta yanke abun ba malam ya kun waka matikan bai abuwa da sharɗi da sharaɗi lilkadai da yankewa in ko za ka sai da shi lokacin da bai nuna alaman nuna ba to sai shi a lokacin ba za ka ajiye shi sai lokacin da ya gama nuna ba a wannan ita ce dokan. matsala ta farko shi ne idan bai nuna alaman nuna ba ko kwari ba ba za ka sai da shi ba shine budu salahi kenan saboda hadisin da muka faɗa ɗazun da kuma hadisin anas shi ma yana cikin bukari da musulmi yace na ha rasulullah ta sama an bai istimari hatta tuzha manzo sama ya hana a sai da 'ya'yan itatuwa har sai sun yi ta sai sun bura ila aka ce wa ma zahuha menene tuburan yace an tahmarra wa tasfarra su yi jaja jaja fatsi fatsi kaya kamar mangoro kenan ko mangoro in ka fasa ka ga fari fas ka ka matsala kenan irin dai mangarorin mu ban san mangarorin wasu kasashen ba amma ya fara jaje jajen nan to alaman ya fura kenan Daga kuskure shi kai ma zaka iya muka shi yake to sai ya zama ya zama haka a riwayan Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi daga Anas din yace annan nabiyyi sallallahu alaihi na ha an bai'il inabi hatta wadda, wa amtil habbi hatta yashkadda manzo ya hana sai da inabi sai ya yi baki sama fa in inabin da yin baki ne dan inabi kala kala ne akwai da yin ja akwai wanda kuma za a ganshi kamar tanye amma kuma zaki ne da shi sun ake masa albaladi al'inabul baladi za a ganshi da zakin sa na sai dai ya nuna alaman daɗi kafin ka ka iya sayarwa akan bishiya haka nan kuma in kwayan hatsi ne gero masara shinkafa wake wannan kwasa ya yi ƙwari shine ma'anan hatta ya shadda ya yi ba ba ruwa ruwa wata yanzu ko ruwa ya dauke dai ba masa bayi to za a iya zai iya kaiwa labari to a lokacin ne ya halatta a sayar maka da shi a gona to wannan sharaɗin idan za ka bashi ne har sai ya gama nunansa ko bushewansa inda za ka fidda shi amma idan za ka siya ne a lokacin za ka girbe ila in kake bukata ko kuma 'ya'yan a haka kake son su magani za ka yi da zufila ko kake son ka ci wannan ba laifi a tsayar maka da shara'in za a za a yanke su za a girbe su za a cire su a yanzu za a cire a yanzu to ka kenan in ba da wannan shara'in ba bai halatta ba idan an saya ne domin a bashe karisa nuna kuma alhalin alaman nunansa bai yi ba to baya halatta idan an zo za a saya amma sai aka yi shiru ba a ce zan bashi ba ba ce kuma yankewa zan yi a yanzu ba da wannan bai halatta ba dole a bayyana me za a yi idan ya ce zan bashi ne ci gaba da nomawa bai halatta ba saboda kula da shi har yayi in kuma ya ce a zan yanke shi yanzu ne ni dabbobi ma zan bawa kara ne nake bukata kawai da wannan ƴaƴan tanin dabbobi na za su yi lafiya sun ci za su koshi shikenan sai ka fiyar masa amma dole ya girbe don akwai masu noma gona sai ta yi kusan nuna sai su girbe ta domin su ba wa dabbobinsu suna noma ne domin su ba wa dabbobi ba don su su ci ba kaga irin wannan ne sai ka sayar masa kawai ya zo ya sa dabbobin ko a girbi a kai wa dabbobin idan an yi da haka wannan babu laifi ba laifi a sai da shi amma a matsayin za a bari ya karisa nuna wannan bai halarta ba har sai ya yi kwari yace wa khilfatul qasili milkuhu hari in illa bi shartin mushtari wa khilfatul qasili mamayin kiron da yake yi sau biyu ko sau uku ko sau hudu yake yin ƴaƴa milkuhu mulkansa hari ya cancanta ne libayin ga wanda ya sai da shi illa bi shartil mushtari sai da sharɗantawan mai sai wato mewa shi ne shi ɗan itacen wa bishiyan ba kawai take yaya ba in ta yaya kuma yoni ya biyo baya sai wanda ya biyo baya sai ka zo ka sai da yayan itatuwan banda bishiyan to in ka sai da yayan itatuwan to iya na zahirin aka sayar wanda zai biyo baya wannan naka ne kai da ka sayar sai dai idan bishiyan ya ce kai har da wanda zai biyo bayan ni na siya to nan sai ya zama nasa ba zai ba misalin irin wannan itacen kubewa barkono in ka cira to kuma wani zai biyo baya to iya na zahirin ne in kuma kana son hadda wanda zai biyo ka ce to ka hadda wanda zai biyo bayan don za a ga wasu 'yan ƙanana wasu manya ka cire wannan wannan bai yi ba wannan ya yi to sai ka ce hadda wannan bishiya mai irin wannan al'adan to in an sayar iya zahirin aka sayar maka na baya fitowa kuma na mai gona ne don shi ne da bishiyan shine da ainihin tsiron kai iya ƴaƴan ka saya kawai ba ba gonan ka ko bishiyoyin gaba ɗaya ba amma ka saya bishiya duka kaga shikenan wani ya zama ya zama naka gaba ɗaya ko da aka ce zama nasa ne in rikici ya faru da wannan alkali in an zo wajen alkali ya ce ah, a ya ya kuka ni na sayar masa ne da wayannan ƴaƴan da ƴaƴan itatuwa kawai ban ce har da bebi ba ba mu yi wannan sharaɗin ba so wanda zai biyo baya na wanda ya sayar ne in kuma ya shirkanta to nasa ne in ya shirkanta ya zama ya zama nasa duk bishiya mai irin wannan wannan shine shine hukuncinta yace wala yajuzu fi thimari al-ajru illa bima ismaruhu muttasil wala yajuzu baya halatta fi thimari a dangane da 'ya'yan itatuwa al-ajalu a sa ajali na sai maka da 'ya'yan itatuwan nan amma zuwa lokaci kaza kai ta tsinka kai ta tsinka illa iza yasulu illa iza min illa illa bima ismaruhu muttasil sai dai illa sai dai bima da abun da ismaru yin ‘ya'yan itacen nasa mutasilu mai saduwa ne wato an sani cikin wata ɗaya zai iya gama sai ka an sayar maka zuwa abin nan ai ba cikin wata ɗaya za a iya gama ba wato shi in wannan ya fito ma sai wannan ya fito wannan biyu ba ba yankewa wannan za a ce to iya ajali ka za aka maka misali yanzu kaman idan ɗan itacen misali a ce mangoro misali an sani cewa in yi kawai lokaci guda yake yi in ya gama shikenan sai a cire sannan ba za a maka ajali ba duk dan itacen ka tsaya in an maka ajali wasu ba su su na ba ya za ka yi za ka zo ka ciccire su ne a canjin su ka kai asara kai asara saboda lokaci ɗaya yake yi to in ka sayar kawai sai ka cire kawai shikenan da wanda yake babba da wanda yake karami duka naka ne sannan kuma akwai wani ilimi da zan ba ku nan. su ‘ya'yan itatuwan da aka ce sai sun bura kafin a kai da su ba fa sharaɗi dukan su sun bura ba a itajen an samu kwa biyu kwa uku sun yadda za a sayar da sauran ko ƙanana ne yake nan a tabi'u tabi'u sun doye nan kawai domin abin da ya yanka ce, duka sai sun yi haka sun yi kwari sun buran to ai kafin wani ya bura wani ya rube kafin wani ya bura wannan ya rube kaga gani asara kenan to kaga wannan tunda ba zai yiwu a haka ba sai shari'a ta maka sauki wasu daga cikin su kawai in sun bura shikenan gonan nan wani daga ciki yayi kwari to har da mai ruwa ruwan ta kasar kawai a tabiu tabiun to da ka ya dau hukuncin wancan kun fahimta sai za maka sai kaza ya kasa har hadda kananan hadda kananan kawai saboda haka ba baka lokaci ba ka tsaya duka ne amma idan wanda wannan na biyo baya wannan na yi wannan na biyo baya baya yankewa to za a iya sa maka me lokaci a ce to an sayar maka na iyaka tsinka zuwa wata biyu in ya wuce wata biyu to duk ya biyo baya kuma wannan namu ne saboda ai bai zai kare ba wannan ya biyo baya akwai bishiyoyin da da irin wannan da wannan sai ka ce kawai iya na wata biyu na sayar maka sai ta tsinka zuwa wata biyu kuma ya kare wanda bai nuna ba zuwa wata biyu nan to wannan nawa ne wannan ya halatta shine wanda ya zama mutasil kenan amma wanda zai yi a lokaci guda ya gama da dan na dan lokaci to wannan ba za ka min ajali ba sai zama duka na saya ba za ka ce mini bayan kwana kaza kuma baran zo in baran zo in tsinka ba mun fahimta shi yace na wuri ne ko jaizun ko kowa ga'ibun wa ga'ibun fil ardi la yuba'u illa idza yasulu lintifa'u wa ga'ibun fil ardi ne buya a cikin kasa duk tsiro ko ɗan itace ko wani abu dai na kayan marmari da yake koya a cikin ƙasa la yuba'u ba a sai da shi illa su linki fa sai in amfani da shi ya tabbata kamar me nan, kamar albasa bari fa da albasa kar manta da ita saboda muhimmancin ta duk duniya ana amfani da ita kamar albasa to idan an tona wasu tushen aka ga lallai ya aka shuka aka tona wasu aka ga lallai wannan ya kai amfani da shi Dauka sai da duk gonan kawai sai a zuwa a tono ana cirewa da kuma me doya rogo kenan ko da irin wannan doya amin nan me sunan wannan doyan ne da doya da irin wannan manya-manyan ne ma ba su da suna da kuma gwaza da gwaza da bulunji mene bulunji ne doyan eh a ah, doyan ma ba duka bane ayi. doya kawai ba wannan babbar to kuma can ƙanana kulunci to almuhim rogo duka dai doya kawai gaba ɗayanta duk abin da ke cikin ƙasa ana ce musu albukul da larabci albukul kura ƙasa da hausa wanda suke turo ƙasa ko a ciki suke yin abun su. to in ya kai kawai a yi amfani da shi ko ya halatta a da shi ya za a gane shi ne a ɗan tona wasu a ga yayi ba sai suka gonan an tone ta ba ba ya zama barna bai zai amfani ba doya ne ba ta nuna ba ko kuma albasan ba ta yi ba haka zuwa na cicira kaga ya zama barna in ya zama ne in an cire barna ne to baya halatta a sayar a matsayin wai a bashi sai ya yi amma kuma in ka ka cire ka ba dabbobinka ne shi ke sai a sayar amma lalle ka zo ka cire kuma wajibi ne ka je ka ba dabbobi su ci amma in za ka bar shi sai ya ƙari sa wannan kan ba za a yi da ba sai in ya kai lokacin da za a fara amfani da shi da dama ka bar shi ya ƙara girma wannan gani daman ka ne don fahimci wannan karatun sai ce wa ja'izun fi ka an yustasna aktsaru min nisfin lahu a adana wa ja'izun ya halatta fi ka a cikin wancan wato mabunkura kasan kenan an yustasna a toge aktaru mafi yawa min nisfin daga rabi lahu wannan abun au adana ko kuma abin da bai shi ba wata ya halatta ka sai da gonan ka ce ban da rabi ko ke da rabi ko abin da bai kai bai kai rabi ba kaman ka ce sulusi kashi ke cikin uku ta sirma da gonan da yayan itatuwan amma fa ban da rabi ko ban da kashi uku cikin biyu ko ban da kashi ɗaya a cikin a cikin uku wannan shine ake cewa bai usunya ya halatta amma da shi iya zama an san menene aka togin na tsayar maka da ɗan itacen nan ko wannan kayan gonan ko wannan abun amma ban da wani bangare daga cikinsa to haramun ne sai ba san bangaren ba wannan rikici ne idan aka yi ciniki aka zo ana ɗiba ai jayayya za ku kama yi za ku kwari wani dole amma ban da rabi kaga mun sani ban da kashi ɗaya cikin uku mun sani kashi biyu cikin ɗaya mun sani kaga wannan ka iyakance abin da kace ban da shi to wannan babu matsala wannan ya halatta wannan togewan saboda hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi wato wanda manzo wanda ainihin wani daga cikin sahabbai yake cewa ko kuma Jabir bin Abdullah yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha an mukhabarati wa an sunya illa an tula hadisi imam Ahmad da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i kuma ingantaccen hadisi ne Abdullahi ibn Jabir bin Abdullah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana anil muhaqala daga muhaqala ne bai bai'ul zar'i da kailin ta'aman wato abinci ne sai wannan an auna shi wannan kuma ba a ba auna shi ba sai a baka abinci wannan ka auna wannan kuma abinci ne sai a baka wannan baya halatta ni makamancin sajiya domin in wannan an san kwano na wannan ba a san kwano ai bai zama daidai wani da wannan shine muhaqala an hana wannan sannan wal muzabana manzo ma ya hana muzabana shi shine bai urrubi bil Na ka ɗanye ne na busheshe iri ɗaya ne ga dibino na ɗanye na ka busheshe ga lata a sayar ba saboda in ɗanyen ya bushe bare kai wannan busheshen ma in ma kun ci za ku kwatanta wannan kwano hudu wannan kwano biyu ai baka da tabbas zai mun ba da ka'ida a shakku fi shar imani umbi rasu bi mashrut ko za ka bi alata don akwai shakka ya yi daidai wa daida ko ko bai ba to duk wani abu na jinsi ɗaya, kamar inabi da zabibi an zama mancin inabi da zabibi ko inabi shine danyen zabibi kuma shine busheshen inabi to ba za ka zo kwanon inabi daya kwanon zabibi daya ba don in inabin nan ya bushe zai zama ba zai kai zabibin ba ko ka ce kwanon inabi biyu zabibi kuma kwano daya in ya bushe zai ragu to ba ga maka in ya bushe kwano daya zai zama daidai wani da sai yiwa ka da tabbas to sai zama sai zama haramun to ba sai da danye da da abin nan da bushe wal mukhabara manzo Allah ya hana mukhabara imam mali ya fasa mukhabara da kira'ul ardi bi juz'i ma kharju minha ka ba da hayan gona amma za a biya ka da buhun masara ɗaya ko biyu wani ana yin sa a wasu ƙauyuka ta halatta akwai garabi a ciki ya ka san yadda noman zai kasance in iya buhu biyu ya samu ba ko bai samu ma buhu biyun ba to to da haka ba a ba da hayan gona da a baka wani abu na amfanin gonan a sai dai in kana so za ka iya ba da hayan gona da bu masara biyu a je a sayo a kasuwa a kawo maka dama ina da bu masara biyu in baka ka bani hayan gona amma wai in an noma cikin wannan noman nan ne za a ciro buhu ɗaya ko buhu biyu a baka ko masara ko gero ko da ko na irin amfanin gona wannan an hana shi ake cewa muhabara bai halatta ba sannan wa anisun ya hana togo na sai da gona ta amma ban da wani bangare eh, amfanin gona na ban da wani bangare ko na sai da kaya na ban da wani bangare baya halatta illa an tonan sai an san abin da aka toje ban da rabi ban da kashi ɗaya cikin biyu ban da kaza sai ka kaci abin da ka rage tukunna to in gaba dai abin da ka rage wannan sai a ce to ya halatta domin an sani amma in ba sani ba bara a wannan ya zama bai'ul majhuli kenan akwai kari a ciki na san me zaka dauka da kuma rikici zai shigo a ciki shari'a ba za ta yadda ba za ta yadda da wannan ba akwai riwayan bukhari da anas bin malik yace na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati wal muqadarati wal mulamasati wal munabazati wal musabana hadisin bukhari manzo sama ya hana muhaqala shine ka tsaida da amfanin gonanka wanda aka auna da abinci ba auna ba kenan al muqadara kuma shine sai da yabanya manzo Allah ya hana sai da yabanya kun gane yabanya ko ka je kana noman rani na shinkafa kai ka ɗauka abin wasa ne ka dan tanadi yan ka ga shinkafa ta yi kore ciyawa amma kuma sai ka suka kare to bai halatta ka zo ka sayarwa wani ya ci gaba da nomawa haramun ne eh, sai dai in dabbobinsa dai sa sai dai mai sa mai sa dabbobi su cinye ko yanke ciyawan in ya kai wa dabbobinsa ko amfani da ita wani abu ta halatta ka ga zama bai'ul me bai'ul mukhadara kenan to haka nan masaranka ba ta yi goyo ba ma kai ko ta yi mamun sai ya yi kwari ko in shinkafan ta fi kai mamun sai ya yi kwari ba yana ruwa ruwa ba to ba a wannan to ya za ka yi za ka bata ta lalace ne ko ya za ka yi yanda za ka yi ko dai ka sayar haka ciyawan nan ko yana ga za ka yi asara ko ko kuma ka kira wani ku yi musharaka ya kawo kuɗi ku ci gaba da nomawa da sharaɗin ina da rabi kana da rabi ko ina da kashi ɗaya kana da kashi biyu in an yi asaran gonan gaba ɗaya to kuma kun yi asara gaba ɗaya da mu sharaka a ciki amma ba wai ka sayar masa shi ci gaba da nomawa nan sai kuma kai ka huta an mayar maka an abin nan an an an an rage maka asara dai ko kai ka ci ba wannan ya tafi ba ba a yin haka ina fata mun fahimta amma mafita ta gaba kuma in za ka iya sanin me ka kashe ba za ka ƙara ko naira ɗaya ba akan abin da ka kashe a miyar maka abin da ka kashe tsora wannan ba a ce masa ciniki tauriya sunansa wannan kuma ya halatta amma kar ka kuskura kuma ka ƙara wani abu don zai wuya ka iya kiyayewa ina ka nisa ba da wahalar da ka sha da waye waye a kashe ta zo ka zarce kaga in in ya wuce wannan ko nera ce ta karuwa ramu ne don ya zama me ya zama ya zama ciniki ko kita ta karshe shine ka ba wani kyauta kawai zo ka cigaba da noma ni ya ishe ni haka <laughs> ka fita kaga baka fada haramun ba kai alheri zaka samu lada wa Allah wani na kai kana da kuɗi ka je ka shiga gaba da nawa na bar maka kyauta kawai kenan ta ce mafita ta ta shiri. wani shake cewa mukhabara za su ya hana almulamasa duk saboda akwai garari a ciki nau'o'i ne na gare mulamasa shine mu ce duk abin da na taba a shagon ka na sai shi dubu goma daga rufin kansa sai eh, haka haka ya taba to an san me zai taba <laughs> ya ne taɓa abin dubu hamsin fa ya taba abin dubu biyar ya dubu goma kuma zai tana da kaga ya zama caca kawai shi ne mulamasa wannan ba halatta duk zamanin jahiliya da ana yi ya ana cikin muzabana munabaza munabaza shine shi kuma sai ka dauki dutse sai ka wurga ka ce to duk inda ya fada kawai na sai abun da dubu kaza shi ma ta tane ya san inda zai fadi ba sani ba shi ma baya halatta sai ko muzabana shine wanda dazu muka yi fada ka sai da danyen dan itace da kuma busheshe baya halatta saboda ɗanyen in ya bushe zai ragu kuma ya zama jinsin su wato ainihin iri ɗaya ne sai ce wa duna sulsin in ya kun ni bi adadin aukaili au bi wazani wa duna sulusin idan bai kai kashi ɗaya cin uku ba abin da kace ban da shi ɗin ya kai kashi ɗaya cin ɗan kaɗan ne wannan abin da za a yi shine wa wa duna sulusi abin in abin da bai kai sulusi ne in ya kun mastusni idan abin da aka tobin dole sulutin da ke sulutu yau ka shi cikin uku ba mun fahimta to bi adadin kawai shi da adadi ah to lemo ne da gonar lemo za ka tsire kuma ɗan kaɗan ne sai ka ce to da guda ɗari ba shi kenan ba banda ƙwarya ɗaya kaga adadi kenan ko kankana ne yan ƙwaya talatin ne ka ce to da ƙwaya talatin a ciki a cikin gonan kaga adadin kaɗan ne to sai ka faɗi adadi aukailin ko a auna in amfanin gona banda kwano goma banda buhu ɗaya banda buhu biyu sai a auna faɗi ka faɗi irin aunin da aunin da kake so ko wazani ko kuma ya zama au da sikeli in abu ne mai nauyi kilo biyar na sayar maka da ayaba na amma banda kilo biyar za zo a ce kilo biyar a ciki kaga shikenan an fita in shuga ne banda kilo kaza mai ne banda lita kaza a san dai me aka ce idan kada in kuma yana da yawa ka ce rabi kaga za a gwada ne nan ma ko kashi ce cikin uku ko kashi ce cikin tsakanin hudu amma ban da ɗan kaɗan wannan ba za a yi ba me ɗan kaɗan ne dole a san ina menene ake abun nan wani abu ne fahimta sai ce wa in ya kulli samaratin ayyana wa mutlaqan kuma ta ayyana. wa in ya kun ayyana idan ya zama na ya ayyana li samaratin da 'ya'yan itatuwa to fa mutlaqan saki babu kaidi ya su ya halatta ma ta ayyana abun da ayyana komai yawan sa komai kankantar wato na tsira maka da 'ya'yan itatuwan gonan nan amma banda itace guda biyu nan wannan da wannan shi ke nari wata me yasa banda itace guda uku nan banda daga nan zuwa nan kawai nan itatuwan kaga ya ayyana banda daga nan nan na tsira maka shi ke nan ba iskali a ciki ya ayyana abun da ya cire amma ya ce banda rabi kaga duka 'ya'yan itatuwan za a haɗa duka amfanin gonan sai a cire masa a cire masa rabi in ya ayyana kuma to wanda ya ayyana ya halatta wannan don babu wani garari a ciki babu kura a cikinsa sai ya ce wa fi asiril karmi yushra bi zahab aw fi dhatin aghutta ami yushtanab wa fi asiri wa fi asiril karmi a cikin nan na gen inabi alkarmu shine inabi wato asiri abin nan za ta ne jus na inabi jus amma ruwan kawai ake aka matse tabi'i ifa wanda ba hada shi da komai ba natural kenan idan aka matse inabi ko wani ɗan itace kamar ka ƙaddara mangoro ne aka matse ruwan ko kuma lemo ne ko abarba ne da sauransu to shira da ake siyan sabis da zahab da dinari au fibbat ko azurfa to aka sayar da kuɗi amma sai ruwan sai aka sayi ruwan da kuɗi to amma sai ce to akhdhu da'ami karban abinci a maimakon wannan anab, an nisance shi maimakon ka karbi kuɗin ka saya dubu ɗaya to zai ka ce to ka bani abinci a maimakon wannan ko ka bani wani ruwa ko wani wani wani juice a maimakon wannan wanda sai suka shigar da ka sai abinci a kuɗi sai ya zama baka sai da shi ba sai baka kashe kuɗin ba sai ka ce a bata wani abincin maimakon wannan abin nan wannan kuɗin to sai zama kamar ya koma cinikin abinci da abinci to kila kuma za a samu jinkiri wato wai kada ya zama wayo aka yi ana son a sayi abinci ne da abinci kun fahimta jan itace da jan itace gan iri ce ne ba mun ce ba a jinkiri ba ko kuma ba iri ce ba ba a jinkiri riba zai iya shiga in kai jinkiri to sai a saya da kuɗi to da aka saya da kuɗi sai gobe za a ban kuɗi akwai matsala to gobe sai na ce to a bani abincin ko ɗan itacen kaga sai zama kaman ka sai da ɗan itace ne ka karbi ɗan itace kuma an samu jinkiri kaga abin da ake gudu riba ya shiga to shari'a tana yaki da wayo wayo mun fahimta kada ka yi wannan ka je ka yi amfani da kuɗin kuma ka je ka yi wancan amma inda ka karɓi kuɗin ka sai da naka ka karɓi kuɗi ya halatta ka je ka kai wancan kamar yadda ya halatta a hadisi maza su ce na faɗe shi shinin haibara akwai janib akwai kuma jam'u za ka iya sai da jam'u ka je ka sai janib da wannan kuɗin to amma wannan fa ba a baka kuɗin ba ne sai ka ce a baka maimakon wannan kuɗin a baka abinci kuma riba yana iya shiga a cikinsa to kaga sai zama kaman ka siya ne ka abinci da abinci ne da jinkiri amma sai kai wayo ka to ka sayar da kuɗi da ka zo maimakon a baka kuɗi sai ka a baka abinci to jinkirin da aka samu ba sai zo kace to baya halatta akwai tuhuma a cikin wannan cikin kamar ka ɗan yi wayo ne kawai don ka samu ɗan dama ka ɗan samu jinkiri kafin ka karɓa wannan shine karshe wannan babin bangiji ta ya kara mana fahimta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh